So, first off, um, I want to know your name, real name, your stage name, where you're from, Hagani and how you started music. Okay. Um, in short, the kamar biography na kenan. To da farko de assalamu alaikum. Um, sunana Ibrahim uh, Ibrahim Sani Bello. Um, wato daga nan aka yi driving ɗin stage name ina wato ISB. Full name um, shine ibrahim sani bello lokacin muna makaranta ana ta tunanin irin ya za a kirkiro da suna wanda za a amfani da shi a music kowa yana ta kawo sunan shi ni kuma na rasa da farko dai na yi tunanin na na amfani da the guy with the broken neck sai na ga abin ya shirme kawai sai na amfani da isb sannan kuma um, asali ba nan garin ma dai aka haife ni ba a haife ni a gombe sannan muka dawo like um, 15 years ago muka dawo garin nan sannan muka yi na yi secondary school a a nan wata makanta nan kusa da taroni mayo comprehensive college da secondary school ina muka gama yanzu currently dai muna jami'a federal university um, dutse fud kenan wannan shine na ga takaitaccen labari na ko bayani a kaina So, um, menene ya sa ka shiga music? What's your inspiration and how long have you been doing music for? Okay, inspiration dina abin da ya yi inspiring ina eto eh gaskiya na sami inspirations da yawa a gidanmu akwai mawaka yayi na akwai wanda suka yi waka to ba zan ce su suka inspire ina ba don lokacin ni gaskiya ban da ra'ayin waka to amma kusan da muka zo shekara muna shekara ina ga ta karshe a secondary school lokacin eme eme music su wizkid su banki w su skills lokacin da suke tashe su gaskiya a wannan lokacin na samu inspiration din yin yin music don group ɗin da muka bude ma mun kwaikwayi suna eme ne muka bude namu as fbe mu kuma flow boys entertainment so na samu inspiration daga su na samu inspiration daga ice prince na samu inspiration daga rick ross amma babban inspiration ina musically zan ce gaskiya american rapper ne wato eminem shi ya fi inspiring ina kuma yanzu gaskiya ni stand ɗinsa ne shi ne gaskiya na samun inspiration okay so um, inspiration ɗinka yep. wato uh, na MNM shi isa kamar ka ɗauki batura kuma kake wato yawan yin um, wato wakoki ko ka amfici mutane a cikin waƙoƙinka in the way of like um, batura eh gaskiya inspiration in na wurin samun wannan samun courage wannan karfin gwiwa na iya kiran sunan mutane a cikin music zan iya cewa ya samu asali daga eminem saboda yadda nake sa ko wani fim da aka yi da aka yi akan tarihin rayuwarsa wanda a ƙarshen fim din akwai inda suke yin wato kamar battle da shi da wayansu ya kokkura musu ya yi waye da waye to wani abin gaskiya ya burge ni sosai kuma yawanci ni ba ina kwaikwayon nashi ne gaba ɗaya takamaimai ba inda zan yi zage-zage na faɗi irin kalmomin batsa da waye na kan kira sunan mutum ne ba tare da na yi amfani da irin wayancan kalmomin ba na kan kira sunan mutum kai tsaye da zimmar nuna ɓacin raina ko kuma fushi ko kuma in faɗa masa wani abu da ya wanda ni ban ji daɗi ba eh amma gaskiya na samu inspiration daga Eminem ta wannan bangaren battle rap da kuma eh, kiran sunan mutane a cikin music to eh, wato da akwai popular wannan battle rap ɗinka wato zuro rappers wato eh, ɗan zuro ɗin mai suka yi maka kai da ka <laughs> zauna ka wato jujja kunnen su a waka gaskiya ne eh, abin da ya sa na yi disit ɗin wato zuro rappers wata track da ake ce mata zuro disc na ji daɗin tambayar nan saboda na daɗe yana so na samu wato dama na bayyana zuciya ta dalilin da ya sa ne wannan trakin kwanakin baya lokacin da aka sanar da lockdown an zo samari babu wani abin da ake an hau yanar gizo sosai an yi facebook sosai mutane suna ta social media so sai aka fitar da wani abu da ake cewa wani battle ne da ake yi ta hanyar chat za a haɗa ka kai da wani sai ku yi battle ta ƙarƙashin comment da muka zo aka haɗa ni da wani sai abun bai mun daɗi ba kawai sai lokaci guda sai na ce sai na tuna akwai wani rafa da ake cewa SOJ son of jigawa son of jigawa sai ce ni shi zan yi battling abin kamar da wasa sai na rubuta a comment na ce in dai aka haɗa ni da SOJ wato sai na masa bulala a waga ashe gayunsa yaransa da abokansa sun ji haushin wannan abin kawai sai suka fara hawa account na suna cewa ai ni shirme ne kaza kaza kaza kaza so kai da na tashi sai na yi video sai na yi disin din shi wato soj din na ce shi ma ya respondin sai ya zo ya respondin to gaskiya a lokacin ni na yi daidai kokari na kuma ina ganin wato na yi kura a daka na fitar da zakata wato mutum ko ka ne in yi abu wanda yake mai kyau yana da kyau ka yabe shi to amma da suka tashi sai suka dinga cewa ai shirme na yi ai abin da na yi ban yi kokari ba kaza kaza to wannan abin sai bata min rai da bata min rai kawai sai na rubuta waka na ce to da su wa'annan wanda suka taba nin da kuma ma wanda wani abu ya taba hada da su a karkashin wannan zuro disk din zan hado sunan su na na, na gaggaya musu magana na mayar musu da martani akan abubuwan da ya faru amma wayan sun su ma gaskiya ba wai na san su bane irin personal sani kawai dai abu ne na music wani kawai sai ka dan jawo magana ma tukunna abin yake tafiya don ta sanadiyar wakan ne ma gaskiya allah ya sa muka dan je sura wuraren ma da ba ma zato amma gaskiya babu wani personal grudge ko wani haushi na in ka haɗu da mutum za ka naushe shi ko za ka kashe shi a kawai dai abu ne na music kuma soj din ma kwanan nan muka yi waka ma tare da shi dan daidai mu nuna cewa komi dai is okay abin da ya faru kenan to sai kuma wato microphone champion wato menene ra'ayin kuma ya babban dalilin da ya sa ka shiga microphone champion kuma me yasa kaman aka ga kaman ka wato yadda abin hamma ka ba wani dama saboda kaman miƙa masa wato um, kambun kai ya zarce kai kuma ka hakura gaskiya ne wato gaskiya microphone champion ra'ayi na um, abu ne wanda muke ganin abu ne mai kyau kuma wato shi host din wato dr pio tun shekara wajen ɗaya ne ko zuwa biyu muka ga abin da ya yi wato na kirkiro wato microphone champion abu ne mai kyau kuma ah, yadda nake sa yadda muka yi magana inspiration ina na battle rap har na ga wannan abun ya bani kwaɗayi na, shigo abin kuma za mu ce gaskiya ya kokari da ya ba da irin wannan platform ɗin har wato mawaka suke, shiga to gaskiya ah, abin da ya sa zan ce na janye daga ciki ba zan ɓoye ba zuciya na yadda ka faɗa in faɗi zuciya na gani muka yi wato gaskiya matakan da ake bi wato sun ɗan yi tsauri da yawa saboda eh, kamar wato eh, karo na farko ko in yadda kuka faɗa da turanci season 1 aka ce za a uploadin waka a sauti sannan za ku zanyo mutane su je su saurara sannan su yi likin su yi to gaskiya mu mutanen da suke bibiyan mu sukan dan kosa da wa'annan wannan matakan da ake bi za ka ta bin su kana ta bin su kuma sai su ta gajiyawa sai su ga kana damun su kana damun su to aka zo aka yi da farko na biyu ma aka zo aka yi aka ce mu ƙara sanya mutanen mu to in ka sanya su sai su ta ƙi to da daga nan tun da dama gaskiya kusan kashi arba'in na nasarar mutum tana zuwa ne daga wainan mutanen sannan ragowar tana zuwa daga naka sannan ragowar tana zuwa daga judges sai muka ga kai zai wahalan gaskiya mutum ya kai labari ko ba zai yi mu zo mu ta disappointing ba sai daga kai gaskiya ba zan iya ba kawai bari na janye da janye abin nan daga daga wannan gasa ba ka ganin kaman irin rashin dagewa kai flows masu zafi ne ka ba wa wato abokin ka kamar shi yayi shiri kuma ba haka kuma baka ganin kamar irin millions ɗin da za a kashe a ƙarshen tournament ɗin an aka ce kawai an miƙa wa mutum abu kamar eh, ba a sa mutum kamar irin gwagwarmayar shi ma kamar gaba zai kai mutum na fahimta eh to gaskiya ni lirikali yadda nake ji da kaina ina ji da kaina kuma ni zan iya gamsuwa cewa wato eh, ban yi ƙasa a gwiwa ba wajen rubuta wato zuba flows masu zafi a wannan zagaye da aka yi ni ina ganin dai a gani na abin da ya sa na ban yi nasara ba zuwa ga tafiya mataki na gaba shi dai ya fi da hazaƙa da dagewa da wato promoting amma gaskiya ni lyrically gaskiya na yarda da kaina kuma ina jin ko ina aka kai ni ba zan ba da kunya kuma ba na tantama cewa wato float ina ko kuma abin da na yi kawo ga teburi shine yasa na faɗi ina ga dai kawai dai bangaren ne kana sa ran wato season 2 za ka iya dawowa da zafin ka ko wato ka ajiye wato belt ɗinka har abada a ina ai belt ina ba ajiyewa ai maza ba su ajiye takobin yaƙi ai muna nan koyaushe aka ba da muka ƙara ganin an sake buɗe wata dama za mu sake shiga in dai ta harkar music ce ta shiga saboda har yanzu kasa muke ba inda muka je ba wanda ya samu dole irin wayannan matakan zaka na bi har Allah ya sa kai matakin inda za ka kai to amma in kuma wani abu ya zai faru ka ga abin watakila ya fi ka ga dole sai ka janye duk da ana ta cewa shi mahaƙurci shi ne mawadaci yanzu za mu so wato ka dan zuba mana wani flow ko da baiti ɗaya ne daga cikin waƙoƙinka don saboda ka farfaɗo da mutane wane ne a isb ko da sun taɓa jin waƙarka amma dai ba su san kai ba ne ba to eh to yanzu ina tunanin na musu fastest rapper in the north ne ko kuma na ɗan taɓa musu zero disc amma bari na bari fastest rapper in the north saboda da ita na shiga gasar microphone champion kuma da ita aka sani gaskiya sosai But then the last verse, uh, yo, when you drop it down, mace kuma kari muna ba su muna kari malam matsakana wari ko in buga maka mari get locked in the yari ɗauka ka haka malori mai na feel like buhari and I'm talking like a asiri babu laya a asiri I'm a king now, waziri bogo biri ya gabiri a ce really iri iri biri biri idi suke shiri uh, when you drop it then fastest rapper in the north nobody can stop me now I'ma do what I want I'ma flow how I want mumble rapper stay far away uh. So. yanzu da akwai wato um, kalmomi uku wanda za mu jefo maka wato um, kalmar za ka iya amfani da waƙoƙinka za ka iya freestyling from the top of your head za ka iya kuma ɗoko waƙar wani okay yes so the first word um, a zan jefa maka is survive survive. Yo, I gotta survive. Nigga need to stay alive. Oh, this game is tough. People be calling me I'm trash, but I know I'm not. I need to survive in this game, make my name go, make my fame. Oh, that's what it is, yo. So when I up, to watch it. Well, when I go on top of the head I aka kirkiro shi. Okay, come on, the next word is hustle. Yo, boys need to hustle. I gotta drop these 16 bars to make my name go further. Yo, I ain't joking in this game. I need to make the fame, uh. I need to hustle, bust the bubble, uh. Boys need to rumble like WWE Raw. And, you know, I ain't even have arrogance. I'm humble. Hustle. That's what it is. The, next, the last word uh, that I want you to flow about is destiny. Destiny. Destiny. kaddara you can't avoid your destiny kaddara abinda Allah ya rubuta zai same ka dole ya same ka I'm a Muslim and I believe in destiny yo I'm a hero I'm a Muslim and I do whatever has to come that's what it is yo Woo. So um, Karishe, what's your Instagram handle for people that want to check you and maybe contact you? Okay, Instagram handle ina B underscore E boy boy shine instagram handle ina kuma yana na a facebook isb uh, space zamani That's what it is. <laughs> Sai kuma the last thing is uh, an da akwai albashir da za ka yi wa mutane ko da akwai wata magana da kake so ka faɗa kuma ban maka tambaya ba ko da akwai abin da yake ci muka tuwo a ƙwarya bismillah you've got one minute ok eh, to ni barin ba da sako ga mawaka ko kuma upcoming artist ko kuma wani abu eh, akan harkar music ne mutane da yawa wanda suke samun wato magana inspiration daga mawakan kudu ko kuma mawakan turai ko kuma wani abu in suka tashi kwaikwayo irin abin da suka samu inspiration a kai sukan yi shi ne ba tare da sun yi kwaskwari ma yadda zai dace da irin al'ummar da muke ciki ba sai ka ji mutum yana waƙoƙi akan ko batsa ko kuma yana faɗan wasu kalmomi wanda in yara suka ji su ma za su iya ɓaci ko wasu zage-zage ko kuma mutum ya ɗauko rayuwa irin ta turawa ya ga tunda su yake kwaikwayo ya ce shi ma zai dinga wani burgewa da saka 'yan mata da waye da waye da waye saboda yawanci gaskiya ana samu haka to shine nake so gaskiya in ba su shawara su sani cewa abin da suke yi duniya tana kallo kuma hausawa suke representing kuma zuwa gaba za su iya haifa samu ya'ya za a ga abin da suka yi a dai tsarkake harka kuma ko me aka yi aljannan mutum da eh, jihar eh, wutarsa da waye tana cikin dema abin da yake so a tsabtace harshe a gyara sana'a da abubuwa shine shawarar da nake so in bayar